الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الدرر الفهية ورأيت أن لا تؤدي الأمانات إلى آله ورأيت ألا تؤدي الأمانات إلى أهلها kai kuma Na fi ubin azrak in ji najda bin amir hmm. kai kana ganin ba za ka bayar da amana ba zuwa ga ahalinka kana cin amana na'am fattaqullah ka ji tsoron Allah ya kai na fi ka duba ga kanka wattaki wa yawmal wattaki la yajzi walidun an waladi ka ji tsoron yini wanda mahaifi baya isan ma ɗansa na wala mauludun lahu huwa jazin an walidi shay'a wato ranar da ainihin mahaifi baya kai sakayya ga ɗansa sannan kuma ɗa baya sakayya ga mahaifinsa da wani abu Na, inna allaha jalla zikiru. lalle allah azza zikiru. wanda ambatan shi ya girmama na'am wa hukumuhu al'adar, kuma hukuncin shi adalci ne wa qawluhu al-fasl ko maganan allah daki daki yake Na. ala abu firdaus Na. haza ma katabahu haza daban ma daban nadda an dan adam haza daban ma daban wajen bugu ne ya kai kuskure haza ma ka na najda bin amir ila nafi bin azraq wannan shine wasiƙa wanda na najda bin amir wanda asalin shi ɗalibin nafi'u ne ko hmm. ya yi masa tawaye ya rubuta wasiƙa zuwa ga nafi'u bin azraq waƙar sabaka lana zikiru ya gabata gare mu an bata raddin da nafi'u ya yi ga wannan wasiƙa ɗin allafi da ka taba hannajida wasiƙan da najida ya rubuta gare shi dama na fi ya riga ya yi rabi a ah, wa min huna lulahi anan za mu lura a zarika za mu gane akwai bambanci tsakanin manhajin azarika wa najda manhajin azarika azarika azarika wa najda manhajin bakwai bambanci tsakanin manhajin azarika da manhajin najda fi kasirin min masail a cikin da yawa daga cikin matsaloli gashi aqidar su daya bi yan khawarij ne amma sun bambanta a cikin da yawa daga cikin matsaloli wa minha ala sabilil misal daga cikin wannan kan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba fi mas'alatul ijtihad game da matsala na ijtihadi bal azarika la ta ijtihad la ta'tabiru ijtihad aslan ita azarika ba ta yarda da wani abu ijtihadi ba kawai bin gundarin qur'ani ne abinda bai cikin qur'ani bai cikin hadisi kawai a bar shi ba magana ijtihadi a cikin manhaji na azarika na'am bal indahum anna ma la nafsa fi a wajen azarika duk abinda bai da nafsi na'am wa min al ahkam ma laysa wajibi. kuma abinda babu nafsi a gare shi daga cikin hukunce hukunce daga cikin hukunce hukunce akwai abinda ba wajibi bane a tsayi da shi in ji shi na'am akwai wato duk matsalar da kaga babu nafsi ba dole bane a tsayi da shi ta haddu man yakzifu rijal Eh, kamar haddin wanda ya yi ƙazafi ga maza a gari an ce wannan zina yarmunar musa na jini ko wanda ya jefi mata ka katangagu sa'annan bai zo da shaidu guda nawa ba hudu ba fajiri duhun ne ni na jallatan wala taqbalu lahum shahadatan abada haka ana magana kan waye mata ne idan maza suka yi ƙazafi ga mata aka ce amma idan maza suka yi ƙazafi ga maza ba ba hukunci inji inji najra bin amir inji kai wannan Na nafi'u ah. a gane kamar haddin wanda ya kazafi ga maza idan ka yi kazafi ga maza ba haddi a kanka wa amma najda amma shi najda fa kai kadin tambo bil ijtihad su yan najda sun ba da muhimmanci ga ijtihadi fa najda yarawna anna man ijtihada fa aka min ijtihadi fa huwa maqbul ma'zur su yan najda suna ganin duk wanda ya ijtihadi sai ya kuskure ga ijtihadin sa to za a yi masa uzuri a ganin su ma sun tafi irin manhaji na ahalin sunna kan ijtihadi ko idan mutum ya yi ijtihadi ya kuskure za a mai uzuri sabanin su yan nafi'u din wanda duk matsalar da babu nasi ba magana ijtihadi kawai a tsallake shi eh. fi takfir al-atfal wa istihlal dima'i to wajen kafirta jarirai kuma da halatta jinenan su fa innal azarika yarawna zalika kilaba wajen azarika wannan shine manhajin su su suna ganin in ana yakin iyaye to jarirai ma jinin ya halatta khilafan lin najat saɓanin su yan majida su suna ganin ba a kashe ƙananan yara ba a kashe